sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yawa Lamis 21 ga watan Disamba shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mata 'yan jarida a arewacin Najeriya sun kaddamar da wani zaure da zai zama na haɗin kai don ƙarfafawa mata gwiwa da kuma duba kalubalen da suke fuskanta yayin gudanar da ayyukansu. Don kina gudun zargi yanzu namiji zai iya shiga Transcorp Hotel ya je ɗakin wani gwamna yana zaune a wurin ya je ya interview da shi. Amma ke in aka ga kin fita daga wannan ɗakin the only thing da zai zo zuciyar mutane shine akwai abin banzan da kika je kika sannan za ku ji kiran da iyalan wani ɗan najeriya da ya rasu a cikin lifta ko kuma na'urar hawa bene a saudiya suka yi kan yadda har yanzu ba su samu diya daga komin saudiya ba shekaru biyar bayan aukuwar lamarin muna kuma tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda salama mini barma zai gabatar a wannan makon ci gaban tattaunawa ne da shugaban makafin birnin tarayya na abuja zalika muna tafa da sharhin jaridun kasar ghana to amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage kada ƙuri'a jiya Laraba a wani yunkuri na samun goyon bayan Amurka kan wani ƙudiri da ke neman sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa zirin Gaza. Inda hukumar samar da abinci ta duniya ta ce rabin al'ummar yankin suna fama da yunwa sakamakon har-haren da sojojin Isra'ila ke kaiwa. tun da farko an shirya kada kuri'a a ranar litinin sai dai an ɗage kada kuri'a sau da dama yayin da jami'an diflomasiya ke neman hanyar da washington za ta iya amincewa kasa haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin wakiliyar larabawa a kwamitin mai ƙasashe sha biyar ita ce ta tsara daftarin kuma ita ce ke jagorantar tattaunawar jakadiyar ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa lana Nusaiba ta shaida wa manema labarai cewa a matsayinsu na waɗanda suka rubuta daftarin muna sani kuma muna cikin tattaunawa mai zurfi da ke faruwa tsakanin manyan ƙasashe don ƙoƙarin cimma wani daftari da za a amince da shi. Babban makasudin wannan ƙudiri shine koyaushe a gwada kuma ya yi tasiri mai kyau ga mutanen da suka fi bukata. Jinkirin da aka daɗe ana yi a rumfunan zaɓe ya tilasta jami'ai tsawaita lokacin kaɗa ƙuri'a. a zaben shugaban kasar congo zuwa yau alhamis masu zaɓe da dama a ƙasar ta yankin tsakiyar afirka sun yi tafama wajen kaɗa ƙuri'a saboda kalubale da suka shafi kayan aiki da tsaro lamarin da ya ƙara haifar da damuwa kan hancin zaben hukumar zaben ƙasar ta ce a yau alhamis za a buɗe rumfunan zaben da ba a sami damar buɗewa ba a jiya laraba hukumar ta yi alkawarin cewa kowane mai zaɓe zai samu damar kaɗa ƙuri'a sai dai daga cikin wasu matsalolin wasu ƙuri'un sun yi dishi-dishi kuma ba za a iya amfani da su ba sannan wasu mutane ba su ga sunayensu ba a rijistar masu zaɓe ba muhimmin abu dai shine sahihin zaɓe na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen afirka wanda albarkatun ma'adananta ke da matuƙar muhimmanci ga tattalin arzikin duniya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bayan da ta rage kai har-har kan ukraine a lokacin bazara rasha tana haɓaka kayayyakinta don sabon mataki na yakin a lokacin hunturu wanda zai iya haɗawa da ƙoƙarin faɗaɗa nasarorin da ta samu a gabas da kuma yin mummunar illa ga muhimman ababen more rayuwa na ƙasar da alama shugaban ƙasar rasha vladimir putin yana fatan cewa matsin lambar soji mara ƙaƙƙautawa hada da sauyin salon siyasar yammacin duniya da mai da hankali kan yakin isra'ila da hamas zai rage goyon bayan da ukraine ke samu a yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa lamarin da zai tilasta wa kib mika wuya ga bukatun moscow yayin da alamu suka nuna cewa ana samun takun saka na goyon bayan ƙasashen yammacin duniya rasha ta ƙara matsa lamba kan dakarun ukraine a sassa da dama na sama da kilomita dubu ɗaya da ake fafatawa to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bari mu duba wannan rahoto iyalan wani ɗan najeriya da ya rasu a cikin lifta ko kuma na'urar hawa bene a saudiya sun koka kan yadda har yanzu hukumomin saudiya ba su biya su diya ba shekaru biyar bayan aukuwar lamarin sai dai hukumar jin daɗin alazan najeriya ta ƙasa ta ce hukumar ta sha rubuta wasiƙa zuwa ga hukumomin saudiya amma abin ya ci tura daga mina ga rahoton mustapha nasiru batsari A yanzu haka dai babu wani cikakken bayani daga hukumomin ƙasar Saudi Arabia game da biyan diyar Alhaji Kabiru Muhammad wanda ya makali a saman lifta wato na'urar nan mai kai mutane saman bene ya mutu a birnin Makka tun a shekara ta 2018. Iyalan marigayin dai sun ce tun a wancan lokaci sun yi iyayensu a tsakanin hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger da kuma hukumar alhazan Najeriya amma har ya zuwa wannan lokaci babu wani bayani. Malam Yahaya Abara Idris shine mai magana da yawun iyalan marigayin da ya tafi aikin hajjin daga ƙaramar hukumar Cancaga. Ya ce iyalan marigayin da suka hada da mata biyu da 'ya'ya hudu suna cikin wani yanayi na tausayawa. Ya rasu ya bar mahaifiya da mahaifi sannan ga mata biyu da 'ya'ya. To yanzu dai abin tosayi ne. Don kuma shi ne a lokacin nan din shi ne tsayayye shi ne babba shi ne ginshikin gidan. To yanzu me kuke so yanzu ai? yanzu dai 'yan wa'in hukumomi na jiha da na national sun ji su a bibiyi maganan wannan dan taliki din a lokacin nan kan an karfafa gwiwan cewa za a biya diya kuma za a mai gidan ya dauki nauyin gina musu gida a nan to hukumar jin daɗin alhazai ta jihar neja dai ta ce lamarin yana tsakanin hukumar alhazan najeriya da kuma gwamnatin ƙasar saudi arabia Alhaji Abu Sufiyanu Siri-Siri jami'i ne a hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Naija mai kula da yankin Caga. Mu ne za mu yi ai da tuntunan an wuce wurin. To amma abu ne da gwamnati ne za ta yi. To kaga yanzu kuma kullum haka yi ana magana kuma gwamnatin ga tsakanin National Health Commission da Saudi Arabian Government. To jami'ar labarai ta hukumar alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta ce kawowa yanzu ma har an ci tarar kamfanin da ke kula da wannan na'ura ta escalator sannan ta yi ƙarin haske akan inda aka kwana game da wannan batu. Su kamfani masu maintenance na wannan lift suna da laifi. a act of negligence ya kamata da wannan abin ya samu matsala su yi barricade ta da ba wanda zai yi shiga. So, I'm finding ɗinsu. based on that ministry of hajj and umrah take yi signing on negligence so nacon ta ci gaba da rubuta letters to ministry daban-daban reminding them of cewa bawan allah nan hmm. ana neman mai compensation their reply is su they cannot authorize compensation sai dai kotu. Jami'an labaran hukumar Alhazan Fatima Sanda Usara ta ce suna ƙoƙarin ganawa da lauyoyi a yanzu haka domin sanin inda za su tunkara. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari daga Minan jihar Neja. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. jiya laraba dakarun abjinawa 'yan aware sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin mali inda sojoji suka yi kutse cikin 'yan makonnin da suka wuce kungiyar mayakan csp mai kawance da dakarun 'yan tawaye ta ce ta yanke shawarar kafa shingaye a dukkan hanyoyin da ke kan iyaka arewacin kasar da murtaniya da algeria da kuma niger sanarwar ta ce za ta rufe hanyoyin da ke fita daga garuruwan minaka da kidal da gawo da tumbuktu da kuma taudeni sanarwar ta kara da cewa wannan toshewar za ta hada da duk wasu kayayyaki da hanyoyin sufuri a cikin 'yan makonnin nan dakarun 'yan tawayen abzinawa sun yi rashin nasara a farmakin da sojojin mali suka kai a tsakiyar watan nuwamba wanda ya kai ga kwato garin kidal da ke arewa maso gabashin kasar an sake gwabza fada tsakanin 'yan awaran da sojojin gwamnati a cikin watan oktoba bayan shafi shekaru takwas ana zaman lafiya a daidai lokacin da bangarorin biyu suka yunkuru domin cike gibin da janyewar dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ta haifar daga ƙarshe jiya laraba ma'aikatar harkokin wajen iran ta gayyaci babban jami'in ofishin jakadancin sweden domin nuna rashin amincewa da hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yanke wani tsohon jami'in gidan yari na ƙasar iran bisa laifin kisa da aka yi a shekarar 1988 a ranar talata wata kotun ɗaukaka ƙara a sweden ta amince da hukuncin da aka yanke wa hamid nuri mai shekaru 62 a watan yulin bara sakamakon keta dokokin kasa da kasa na jin kai da kuma kisan kai a cikin wata sanarwa da ya fitar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar nasir kanani ya ce abin takaici ne yadda kotun kasar sweden ba tare da la'akari da ka'idojin shari'a na adalci ba ta yanke irin wannan hukunci mai muni ya yi allah wadai da hukuncin da cewa ba abu ne da za a amince da shi ba ya kuma ce iran za ta yi amfani da dukkan hanyoyin da doka ta tanada domin ganin an sako nuri labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To wasu mata 'yan jarida a arewacin Najeriya sun kaddamar da wani zaure da zai zama na haɗin kai don wa mata gwiwa. Da zumar ganin suna gudanar da ayyukansu cikin walwala da nasara tare da magance ƙalubalen da ke addaba su kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Hawa Umar ta aiko mana daga Abuja. Taron wanda aka gudanar a ɗakin taro na Afri Hotel da ke Abuja ya samu halartar mata da maza daga kafafen yada labaru daban-daban da ma wasu bangarori da dama. Sunan zauren shine Arewa Women in New Media wato matan Arewa a kafafen jaridu na zamani kuma ayyukansu zai karaɗa kafafen yada labaru na zamani da a yanzu suke yayi wajen yada labaru cikin sauki. Wacce ta shirya taron kuma shugabar ROTV 24 Rashida Yahaya Noro ta ce hakika mata musamman 'yan jarida na fuskantar kalubale gajiya a aikinsu amma duk da haka suna iya bakin kokarinsu wajen yin aiki bisa bin dokoki da kuma karfafa gaskiya da kare al'adu. Inda namiji zai shiga cikin kwanciyar hankali bai raising eyebrow ba ke mace baki isa ki shiga wannan gurin ba kuma ba wai don wani zai hana ki bane don kina gudun zargi yanzu namiji zai iya shiga transcorp hotel ya je ɗakin wani gwamna yana zaune a wurin ya je ya interview da shi amma ke in aka ga kin fita daga wannan ɗakin the only kifin da zai zo zuciyar mutane shine akwai abin banzan da kika je kika yi na farko shine ki tsarkake niyyanki duk mace ta tsarkake niyyanta cewa wannan abu ne da take yi na tsakaninta da Allah wani zai baki appointment kina neman shi ruwa a jallo zai baki appointment ki so guri kaza to ke ne zaki kare kanki ke ne zaki kare mutuncinki idan muka tsarkake eh, zuciyoyinmu babu inda ba za mu kai ba ɗaya daga cikin mahalarta taron hajiya Amina Ibrahim Yusuf kuma shugabar kamfanin DJ Travel and Tours ta yaba da taron ta kuma yi kira ga mata da su fito wajen yada kyawawan manufofi tare da yin kira ga gwamnati da dukkan masu ruwa da tsaki da su ci gaba da tallafawa mata. Abin ya burge mu saboda haka na ina ba mata shawaran cewa duk wanda san tana da wani manufa mai kyau da zai amfani al'umma da yara mata da mu kanmu mata da iyayenmu ma mata ba ma mata kaɗai ba ma har da al'umma gaba ɗaya a fito kada a ji tsoro. Insha Allah za mu ba da goyon baya muna roƙon gwamnati ta taimaka wa mata so muna kyauta da cewa irin wayannan abubuwan ya kamata a ba mata tallafi zauren ya buƙaci jama'ar arewa da su rika marawa mata baya da ba su shawari don kare haƙoƙin yankin mai yawan kabilu da faɗin ƙasa a najeriya hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hawa umar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1931 4960 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. kama da yanzu kuma ga shirin nakasa ba kasawa ba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana sule mumuni barma har yanzu dai muna birnin tarayyar najeriya abuja a ci gaba da sauraron bayanan shugaban wata kungiyar makafin arewa yarima suleiman ibrahim dan kasuwa dan siyasa kuma mai bincike akan al'amuran zamantakewar al'umma a wannan jikon bakon shirin na mai bayyana damuwa kan yadda yaƙi da sana'ar bara ya rikide zuwa tauye haƙoƙin nakasassu a wasu jihohi sakamakon rashin fahimtar abubuwan da dokokin najeriya suka yi tanadi akwai wata hukuma nan birnin tarayya abuja amma ina tunanin um, na manta sunan hukumar amma dai ba zan iya manta akwai wani darakta na ce mishi um, alhaji sani uh, rabe mutumin katsina ne ato yadda ma'aikatar take wulakanta masu bukata na musamman hajji madina abin asha ne ina kalubalanta duk wasu kungiyoyin masu bukata na musamman na najeriya da ita hukumar masu bukata na musamman da suka gan irin cin zarafin da ake masu bukata na musamman a kama su mu ba mu ce cewa su yi baran ba don musamman ba daidai ba ne amma idan mutum ya yi baran an kama shi maimakon a ce an iya keɓe shi a gurin an mishi hukunci an karba mai kuɗi in an ce tara ne ina receipt ba hakan ta ake biya ba hajiya madina akwai binciken da muka yi ana ga mana cewa in aka kama mata masu bukatar musamman da jagororinsu in sun suka kasance mata akwai abubuwan da nan ba nan ya kamata yi magana ba su daraktan na ga mishi za mu sawo um, ko da ke kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam watakila suna kare illa kawai um, mutane ne masu lafiya amma mu za mu samar da wata ƙungiya amma um, ƙarƙashin wannan shugabanci namu kungiyar shi ne za mu ci gaba da yin addu'a hajjar madina wallahi na koyar da mutane a kano da wasu jihohi na koyar da sana'o'i amma na rubuta ma ita gwamnatin tarayya na rubuta mata proposal abinda za ta kayan aiki na saya musu ba ta saya ba to kai a wace sana'a ka kware ni ni dan kasuwanci siyasa yes ni dan kasuwa na madina ina kasuwanci kuma mm, ina godiya bisa neman da Allah ya min kuma ina yawan jan hankalin masu bukata na musamman ina ga musu cewa amma shi tsohon gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje abin da ya sa ya yadda da ni kuma yake jana ya yadda cewa amma ina da wasu hikimomi da dabaru wadda in na ba da shawara za a ɗauka kuma a samar da ma mutane masu bukatar musamman mafita watakila wanda suke kano su ce to me yasa baka yi ba har ya gama lokacin da muke ta kokarin ya samar da wata mafita ga masu bukatar musamman wasu ganin suke kamar amma in har yarima yana kano su ba za su samu hanyar su ci abinci ba amma na gode wa allah na gode wa tsofaffin ministoci na kano da kuma na, na, na, kebbi tsohon ministan shari'a ya ba da dama mun iya taimaka masu bukata na musamman kuma ina alfahari da cewa tsohon ministan tsaro magashi ya da cewa masu bukata na musamman mutane wajen suke bukatar a tausaya musu a taimaka musu duk da irin rashin tsarin da muka so a ɗauko har lokaci zo musu ba iya yi ba amma muna fata muna roƙo ga wannan gwamnati musamman gwamnatocinmu na arewa yau hajji madina idan ki ga mutum yana bara a saudiya wallahi dan arewa na hausa fulani ne abin kunya yau idan kika ga mutum yana bara a inda kasar da ba, ba arewa ba ba musulmai ba dan arewa ne ba muna faɗa bane dan mu tozarta su a'a muna faɗa saboda shugaban su san cewa muna da haƙƙi bari tambaye ka shawarar ka a ƙoƙarin shawo kai ko kuma magance harkar cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu na'am na farko idan ana son magance cin hanci da rashawa sai shugabanni sun zama adalai sai kuma sun zama masu tausayi sai kuma sun zama masu tsoron Allah shi cin hanci da rashawa rashin tsoron Allah shi yake kawo cin hancin rashawa amma duk yayin da shugaba ya sani cewa um, ba yana tsoron Allah yana da imani ba zai ma yadda ya karbi cin hancin rashawa ba ko kuma ya bayar ah, sannan na biyu su 'yan majalisa da ki ga idan mutum yana waje kafin ya zama dan majalisa sai ki ɗauka wanda mutum ne wanda in aka ce mishi amma um, an aikata wani abu sai ga hadda kuka amma wallahi hajja madina yana shiga majalisa sai ki ga ya zama tsohon kura dama um, uh, sai mu rasa gane me yake sawa kamar idan ka shiga wannan uh, zaurin kamar akwai wani um, uh, wani shayin da ake ba su yake juya musu kwakwalwa ne ko menene ban sani ba hajji madina akwai wani dan majalisa ne na da daga kano wallahi na tinkare shi ina son ga mai halin da masu bukata na musamman suke ciki daga yankin da na fito daga yankin da daga karamar hukumar na fito hajji madina yana gani na bai matsaya tsaya saurare ni ba ya ce a ni ba zan ganka nan ba na ce mishi wannan aiki ne na majalisar kani bai saurare ni ba To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da karashen wannan tattaunawa. Yanzu a madadin shugaban kungiyar makafin arewacin Najeriya Yarima Suleiman Ibrahim da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ni sule mummuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muna lafiya kama da yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar ghana jaridar da babban jaridar kasar ghana da daily graphic da so masharkin jaridun na yau kuma babban labarinsa shine dr mahmud bawum ya mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar jam'iyyar new patriotic party ya kada sa a zaɓen ah, ranar majalisun gundumomi da unit committee na shekara ta 2023 ya kada zaben nasa ne jin kaɗan bayan tsakar rana a bariga da primary school polling station da ke a cikin garinsa wato ƙauyensa kenan wale-wale da ke cikin jihar arewa masu gabasa ya samu tarbon jama'a da isassa sai dr bawumiya ya ci gaba kai tsaye ya tafi inda aka bincike sunansa ya tafi ya kada sa na ainihin ainihin wato majalisun gundumomin da kuma na mambobin kwamiti inda ya zaɓi mutum biyar jin kaɗan bayan haka ya yi jawabi ga 'yan jarida dr baumiya ya bayyana jin daɗinsa da yadda aka gudanar da wannan shiri salin alin an sake kama kakakin sabuwar jam'iyyar new force uh, shalima ambulance jaridar uh, ghanaian times ci ta ruwaito wannan labari labarin jaridar ta ce kakakin sabuwar jam'iyyar da ake cewa new force political movement shalima ambisi an sake kamata bayan an caji ta da samun takardar izini wato permit na ɗalibai da kuma gabatar da kanta a fiska na ƙariya bayan an janye wannan 'yar ƙasar belgium an gabatar da ita a makon jiya ana zarginta da yin amfani da takardun ƙarya a matsayin ɗaliba na ghana christian Nigerian University College domin ta samu takardar zama. Wannan shari'a dai ana sa ran da za a yi shi baki ɗaya a ranar Talata bayan an ba ta beli na kuɗi Ghana Cedi dubu ishirin. Rashin matan jam'iyyar NDC na ƙasa sun yi imani da nasara a babban zaɓen shekara ta 2024. Jaridar da yara ce ta ruwaito wannan. Jaridar ta ce Dr. Hana Luisa Bisiu Kote, organizan ɗin ma mata na ƙasa na babban jam'iyyar adawa national democratic congress ta yi nasarar na jagorar ƙungiyar matan a wurin wani buki nasu na ainihin bukin ƙarshen shekara ta 2023 wannan taro na kwana uku an yi shi ne daga ranar 11 zuwa 13 ga watan disamba na shekara ta 2023 tare da mai da hankali akan take gina ganar da muke bukata da kuma bayyana matsayi na jinsi na manifesto mata da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanan lahamuktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗage kada ƙuri'a jiya laraba a wani yunkuri na samun goyon bayan amurka kan wani kudiri da ke neman sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa zirin gaza inda hukumar samar da abinci ta duniya ta ce rabin al'ummar yankin suna fama da yunwa sakamakon har-haren da sojojin isra'ila ke kaiwa tun da farko an shirya kada kuri'a a ranar litinin sai dai an ɗage kada kuri'a sau da dama yayin da jami'an diflomasiya ke neman hanyar da washington za ta iya amincewa. jinkirin da aka daɗe ana yi a rumfunan zaɓe ya tilasta jami'ai tsawaita lokacin kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar congo zuwa yau alhamis masu zaɓe da dama a ƙasar ta yankin tsakiyar afirka sun yi ta fama wajen kada ƙuri'a saboda ƙalubale da suka shafi kayan aiki da tsaro lamarin da ya ƙara haifar da damuwa kan sahihancin zaben hukumar zaben ƙasar ta ce a yau alhamis za a buɗe rumfunan zaben da ba a sami damar buɗewa ba a jiya laraba bayan da ta rage kai har-har kan ukraine a lokacin bazara rasha tana haɓaka kayayyakinta don sabon mataki na yakin a lokacin hunturu wanda zai iya haɗawa da ƙoƙarin faɗaɗa nasarorin da ta samu a gabas da kuma yin mummunar illa ga muhimman ababen more rayuwa na ƙasar da alama shugaban ƙasar rasha vladimir putin yana fatan cewa matsin lambar sojoji mara ƙaƙƙautawa haɗe da sauya salon siyasar yammacin duniya da mayar da hankali kan yakin isra'ila da hamas zai rage goyon bayan da ukraine ke samu a yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa lamarin da zai tilasta wa kib mika wuya ga bukatun masko jiya laraba karin abzinawa 'yan aware sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin mali inda sojoji suka yi kutse cikin 'yan makonnin nan da suka wuce kungiyar mayakan csp mai kawance da dakarun 'yan tawaye ta ce ta yanke shawarar kafa shingaye a dukkan hanyoyin da ke kan iyaka arewacin kasar da murtaniya da algeria da kuma niger masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan ashirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu. da wani sabon shirin wato da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana. Kada manta za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Za kuma iya leƙawa shafukanmu na Facebook, X wato Twitter kenan, Instagram da kuma YouTube. domin sanin halin da duniya ke ciki yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya yi ta ni gabatarwa da solomon abu di haɗa mana shirin sai injinanmu charleston ni mahmud lalo nake cewa wani lafiya